Gimbiya, gimbiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai fa gaskiyar Bahaushe da yake cewa duniya makwantar rikici. 'Yan sanda sun yi nasarar kama wani matashi a lokacin da ke kokarin tada bom a cikin wata coci a jihar Kaduna, Najeriya. Gidan jarida na BBC Hausa sun samu tattaunawa da jami'i DSP Yakubu Abubakar Sabo inda yake bayanin yadda abin ya faru. akwai wani matashi mai suna Nathaniel Samuel wadda ajiyar nan yayin da a mabiya addinin Krista suna cikin yin ibada a wata coci da ake kiranta da Living Faith Church a nan a sabon tasha kenan na kaduna aka lura da cewa ya shigo da wata jaka kamar shi ma ya zo yin ibada kuma sai ya ajiye jakar kujera sannan ya sulale ya shiga bayi ya kai kamar fiye da awa guda yana cikin bayin wannan wadda shi ne jawo hankalin su mutane da ke cikin cocin kuma suka lura da cewa ga jakar tana zaune ita kaɗan ta kan kujera ba wadda yake kusa da ita to suka nemi sanar da su jami'an 'yan sanda da aka tura su yin aiki nan take su 'yan sandan suka tilasta mashi fitowa sa'annan suka zo suka sa ya bude cikin jakan don su bincika yana bude sai ga wasu kayayyaki da ake kyautata zaton kamar a tarwatsa wasu abubuwa. Ababen fashewar wato ba a jikin shi suke daure ba kenan. Ba a jikin su suke daure ba suna cikin jakansa ne. Ka ce matashi ne shin shekarar shi nawa kuma a cikin hayyacin shi yake? Ba mu samu sanin adadin shekarunsa ba yana cikin hayyacinsa kuma an tambaye shi karan farko ya ce da shi dan shekara talatin ne daga bisani kuma ya ce da biyu dai to a dai wannan rukunin shekarun suke kamar tsakanin shekara talatin an fara bincike akan ko su wane ne suka turo shi ya kai wannan hari a halin yanzu bincike na na ci gaba kuma za mu yi muku bayanin karin duk wani abin da aka samu sakamakon wannan binciken da ake a halin yanzu. Wani hali ake ciki a nan sabon tasha ɗin ganin cewar an kama mutum irin wannan? Eto eh abu ne wanda yake lokacin da aka samu irin wannan kinsan dole mutane za su shiga cikin ɗarɗar amma dai babu wani yanayi na tashin hankali a hasali ma bayan an yi hakadin su masu ibada sun ci gaba da gudanar da su, ibadan ibadansu harkoki na gudana ba wani abu princess